wannan zai zo majalisunmu na shida insha Allah ta'ala a cikin majalisai da ake gabatarwa a cikin wannan littafi na dalibul ilmi bai na tartibi wal fawdawiyya na babban malami ash-shaykh ad doktor Abdul Aziz ibn muhammad ali tadhan حفظه الله تعالى الفوضوية في إيقاف السيارات مما يسبب أذى بعض المسلمين الفوضوية رشن أهل في إيقاف السيارات أو جنباجة fakin tan ababen abin hawa bima yusabbibu adha ba'dhi al-muslimin abinda ke haifar da cutar da wasu musulmai yan uwanka kai har da waɗanda ba musulmai ba ma mura'atu shu'uril muslimina ji a ranka cewa ka damu da lamuran yan uwanka musulmai wa adamu aziyatihim da kuma ji a ranka baka san ka juyar da su cutar da su min taabbudi lillahi ta'ala bauta Allah kake ka zama baka san ka cutar da wani kai masa abin da zai zama ya haifar masa da damuwa a rai to wannan bauta Allah ne fa kaifa biman kaffa al 'anil muslimin to me kake tsammani game da mutumin da ya kame bai cutar da kowa ba وفي المقابل كيف لمن خالف هذا sannan a kishiyar haka me ya sakamakon mutumin da ya saba haka ya cutar da 'yan uwan musulmi wata sabbaba fi azal musulmi ya zama shine sababin cutar da musulmai wa min as-suwar al fi adiyati daga cikin misalai da za a buga munana na cutar da musulmai ma yahsulu min iqati ba'd as-sayyarat amama abwabihim kawai sai wani a bakin gadan kawai sai zo ya maka bakin ba abin da ya dame shi kuma ya tafiya shi ko ya zo tsakiyar titi wai ta'akkadu dharu idza kana zalika amama abwabi madakhil sayyaratihim laifin zai ƙara girma idan ya zama a bakin kofar da mutum zai fito da motar ta ne gare da shi sai ka zo kai kai fakin kuma ka tafiya ka ka kulla taka a titin inda shi kuma zai fito daidai lokacin matar shi tana naƙuda kai kuma ka zo ka mashi fakin a daidai inda zai fitar da tashi kuma kai gaba ba a san inda kake ba wa haza min al-fawdawiyyati wannan yana cikin rashin tsari eh, wa adami mura'ati mashaa'ir muslimin da rashin kula da damuwar musulmai وليضع ذلك المؤذي نفسه مكان المؤذى Ka'ida ita ce, wannan ka'ida ce شمالي بامو duk abin da za ka mawani to kamai da kanka kai ne za a mawa ya za ka ji maganiya duk abin da za ka yi mu'amala da wani to ka ji a ranka in kai aka mawa ya za ka ji Wanda wallahi ƙa'ida ce mai taimako sosai in ni aka mawa ya zama ji duk abin da in an maka za ka ji daɗi to kai mawani duk abin da ka san an maka ba za ka ji daɗi ba to kai mawani sai ka zo kawai ka mishi fakin a kofar gida wa mimma yazidu tilka surata qubhan daga cin abin da ke kara ma wannan misalin da aka buga mana muni idan kana ashabu ba'd tilka sayyarat min al-mawsumin bil khair was salah idan aka zo aka duba sai aka ga wanda ya fakin din nan ai wani ladan ne ma na masallaci amma shine zai wannan aika aika min al-mawsumin bil khair was salah mutumin kirki ne nagartaccen mutum ne amma kuma zo yana wannan wa ghaliban ma yakunu inda huduri muhadaratin aw darsi irin wannan yafi afkuwa a lokacin da aka zo za a yi darasi ko za a yi muhadara kwanan nan ina sauraron wani ina sauraron wani darasi na Sheikh Mashhur sharhin Muslim da yake daren Juma'a ana sawa Telegram to kafin ya fara darasi sai da wani cikin masu gabatarwa irin masu sanar wannan yi wannan magana cewa mutanen unguwa da suke karatun sun kawo koke cewa ana jera motoci a toshe musu kofofin fitar. to shi ne har yake bayani yake cewa duk da yalwan masallacin nan sai muna da fakin space muna da wajajen aje motoci amma wani kawai sai ce a'a shi bari ya aje mota shi can sai kawai sami get din wani kofar gidan wani kawai zai zo sai kara ta a wajen kawai sai tafi shi shige karatu ba a san shi ba duk wannan fawdawiyya ce A alaman كان haza شأنه أن يتقي ta'ala duk wanda wannan shine lamarinsa ya ba ya tsara doku ya tsara Allah ya kafa kafa da Allah fi adami aziyatil muslimin kai ya cutar da musulmai liyas lama min al saboda ya kubuta daga laifi wa aiban kuma ya kubuta daga du'a'il mutadarriyin na sababi cutuwar da waɗanda za su cuci ta sanadiyar za su yi masa Allah ya isa don Allah ya mutum yake ji a ce masa Allah ya isa ba su jin komai ne a ce ma mutum Allah ya isa وقد بلغ ببعض أولئك المتضررين أنه تب ودعا على من آذاه ya kai mataki idan mutum ya ji an cutar da shi sai kai ka je yana zaki. ko ya mummunar addu'a alaman azahu ga wanda ya cutar da shi din nan bi iqati sayyaratihi amama baqihi ya zo ya aje masa mota a kofar gidan shi wala qad atla'ani a ahaduhum ma'alawar warqatin min ahadi jirani masjidihim yace wallahi wani ya ban labari ya nuna mun wata takarda daga ɗaya daga cikin makwabtan masallacinsu fi hasabbul yi zage-zage a cikin takardar nan lilmulki walmulka alayhim bi sababi ikafi sayyarati a ba'dihim amama baiti yi zagi ga malamin da yake karatu a shi shine almulki walmulka alayhim da ɗaliban da suke zuwa karatun shi duk Allah ya ne musu albarka بسبب إيقاف السيارات بعضهم أمام بيته saboda wani ya zo wasu sun zo sun aje motocinsu a ƙofar gidansa ya zage-zage ya la'ana ya ce da Allah ya tsine ma limamin masallacin da ladanin masallacin da duk wanda yake zuwa masallacin ma Allah ya tsine mai kasan laraba ba su iya fushi ba fa'ala sahibi sayyarati ya waje ba ga mota an ya harisa jahidan ala ibadiha an buyutin nai sai ya zama yin kokari yana mai kokari matuka ya kwaɗayi yana mai kokari ya nisantar da motarsa daga gidajen mutane ka iqafi ka ha inda suwarin masjid ya ya ya aje ta a cikin katangun masallaci iyaka inda aka katange na masallaci sai ka shigo da ita aw madarasati ko kuma ya je kai ta a cikin makaranta ya aji au hajjikacin ko ya je wani wata gona tun da su suna da irin haza'i ɗin nan suna da lambuna suna da gadin to ya je can ya aji au gairi zalika ko makamancin haka fa in shakka zalika alaihi idan haka yi masa wahala yanzu idan ka je madina masallacin manzon Allah sallama garejin da ake aje motoci a ƙarƙashin ƙasa yake to wannan yake ma mutane wahala su gangara su je su faci ba za ko motoci nawa aka zo da su suna ɗauka sai dai za ka faso duka kamfanonin motoci amerika da ingila da na jamani da na ko'ina ne ka ajiye a wajen waje ne ga yanar kawai a ƙarƙashin ƙasa aka yi ta hudawa aka yi ta wawake kasar allah kawai tafiya za ka yi ta yi duk tsaye to wani saboda wai wahalar da zai ta gangarawa saboda karkashin kasa ne ground ne sai ga mutum yana jin kyashi alhalin ka je ka aje mota ka akwai natsuwa akwai security kuma ba ka takura ma kowa ba yanzu ku duba yan uwa masu agaji za su ba ku labarin wahalar da suke sha da mutanenmu a ce ma mutum ga inda za ka aje abin hawan ka can sai ce shi ba zai aje a nan ba wani ma ya ce baka san da bane fa in shaqqa alayhi fa in shaqqa zalika alayhi fa alayhi an yajtaniba al-wuquf amama abwab al-buyut in wannan ya masa wahala duk dai da haka to fa ya nisanci aje motar shi a gaban gidajen mutane don Allah kai daga ciki akwai mutum ya zo masallaci ya sa security a mashin ɗin shi ce ta tsuwa in ka je yana tsuwan nan ka talla ne ka zo ka kashe wasu yara sai zo sai su taba ma mashin ka sa wani tun a fankon sallah har a gama sallah mashin din nan yana tsuwa ai ta jin haushi ومن الفوضوية فيما يتعلق بوقوف السيارات أيضا daga cin abin da ke da alaka da wannan na rashin tsari wajen aje motoci ma ya hasulu min ba'dihim min iqafi sayyaratihi bi tariqatin ashwa'iyya ya aje motar ta hanyar da bata dace ba ba tsari fa ya akhudhu makanan yakfi ta yi. kawai sai ya fakin ya cinye waje biyu alhali da ya tsara motar shi ya shigar da ita a titi ba zai takura ma kowa ba wajen fita sannan kuma zai bar wani dan uwansa shi ma ya zo ya karata shi wa ahyanan li salatin wani waka kan kawai ya cinye wurin mutum uku duk shi kadai kai la shtota wa khulasatu alqawl atu adaka ta kaita dai anna ala almuslimi wa bi khasatin alqudwati inda an-nas ya waje ga musulmi musamman ma waɗanda ake koyi da su a cikin mutane an ya harifa jahidan ala tajannubi ma yusabbibu adhan linnas yayi kokari yayi kwadayi yana mai kokarin nisantar duk abin zai haifar da cutar da mutane wa mimma yahsunu dhikruhu huna daga cikin abin zai yi kyau a ambata anan an yajtami al-ithnani was-salatu fi sayyaratin wahida inda al-maji'i lil-muslim lil-masjid mutum uku ko mutum biyu su zo da mota ɗaya saboda can akwai wadatar motocin hmm? yanzu daga cin abin da masu bincike suka gano a najeriya a manya-manyan birane akwai lokacin da za ka samu motoci biyar sun fito daga gida ɗaya ta yaya baban zai ya fita ita ma matar tana da mota sannan wani babban ɗa zai tafi siyan askirin sai kawai ya ɗau mota shi ma ya fita sannan akwai wani direba shi kuma an aike shi je ya ce fa ne a daidai wannan lokacin shi ma sai ya ɗau mota ya fita da ɗaya eh? sannan daidai lokacin wani direba shi kuma zai je ya ɗauko yara ya ce mota biyar daga gida ɗaya ta fito ya za a yi titi ba zai cika ba ko ku gane lissafin ba to haka ake rayuwa musamman kasashen da suke da wadata mai yawa ko biranen da akwai gayu sosai in ka tafi biranen da suke da ake ake in ka sake a Legas ko a abuja ka shiga holdup to rana ce ka yi kuka wata rana ce ka yi kuka a ce holdup gosulu ya rike ka a abuja a wani waje sai kai kuka da idanka in ba kai wasa ba ومما يحسن ذكره شين والنقو إيه، وفي ذلك مصالح كثيرة لا أظو مسلاتي قام قبشي قام قبشي كيف شغى موت على يعني نين سيكوا هذا موتش أن يزيري تاوتا بتاتا من هذا جاء تقليل عدد السيارات كاقا أنقرنت عدد موتوش نبي ضعف احتمال عدية الجيران ذا أرجي a dakushe kaifin cutar da makwabta yanzu duk makwabtan da suke makwabtaka da masallacin juma'a ranar juma'a akwai masallacin da inda kana makwabtaka da su ranar to in lokacin juma'an nan yanzu sai dai ka yi haƙuri da abin da kake sai dai ka daina ka dakatar da shi saboda ci kowa sannan kuma tsarin mu ba masallacin da girma ba ma maje gaba in an tashi a yanki fili dan kadan nan kudu sai a yi masallaci shi ke nan ba za a daɗe ba kuma sai a buƙaci ana da buƙatar masallaci a yalwata shi na uku ta ilmi bai nahu idan suka taho a mota za su rika ɗaliban ilimi wane yana da mota wane yana da mota unguwa ɗaya za su daga unguwa ɗaya suke za su je makaranta ɗaya suna cikin mota shi kenan sai an ka tuna ma juna karatun da aka yi satin da ya wuce shi ka tuno kaza da aka ce ka tuno kaza a yi ta fada ka ga fa'idoji uku inda zama yana magana ne akan ɗaliban ilimi ba fa yana magana akan tsoron gama gari ba ne wannan ɗaliban ilimi ya fara ma nasiha ya rubuta wannan littafin su kuma sai su in ilaki su cirata domin karantar da wasu abu na gaba alfawawiyatu fitawiyi anin nan rashin tsari wajen hutawa da kuma dan morewa da shakatawa a tawihu anin nan ta amurin mashiru shari'a ta yi daga shakata ka huta wajen islami dinu samahati wal yusuf addinin musulunci addini na yalwa kuma addini na sauki wajen kamali wal jid addini na cika da kuma ƙwazo. والمتعمل في دواوين السنة النبوية عموما دم متون دكي قلادة أبن دا أكا ربوتا أتشن سنون من زال سمك باكي دا وفي كتب الشمائل النبوية خصوصا سننكم على التفن دا أكا ربوتا نتبي أم زال سمع أكي فيرى نصوصا كثيرة زي جنس سوسا سيوا فيها تنوع في أساليب الترويج عن النفس زي جيد أكا كاو سلو سلو مبنبنتا ta yadda mutum zai shakata ya ɗan hutar da ransa فمن ذلك على سبيل المثال مثال مسابقة صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ماذا سلم هي إيرة ما تسنى عائشة أتاشم فرقه وأنت وين أتاشم فرقه ita ta wuce shi da aka sake nan ne sai ya wuce ta saboda ta yi kiba ta ƙoshi kaga gidan manzo sama ba yunwa Eh, farko tana amarya sai ya tsere da ita sai ta wuce shi jikinta ba nauyi ba ta ci daɗi ba amma da ta zauna gidan manzo Allah da salama sai kuma yanzu sai gashi manzo sama ya zo ya wuce ta shi kuma lokacin girma ya zo mata in shekaru suka fara mutum ya ko ya ci abinci ya ci banza wahala ma zai kaba ko da shi da da kadan kadan zai rike shi ta riga ka ci hakkin kamar yadda ka je aljanna na biyu wa musabaqatu sirru bayn al-khayl al-mudammarati wa ghayr al da yadda bazan sama kuma yasa akai tsiri a tsakanin dawakan da aka yi mutar da su da kuma wata rana yasa akai tsakanin dawakan da ba a yi mutar da su ba ko sassu na uku wa mushahadatuhu lil-habashati wa hum yal'abuna bi sharadihi manzon sama da kansa ya kalli wasa na mutanen habasha a masallaci wanda suka yi kai na koyon harbi na koyan harbi har manzon sama wasu ga titi yana eh, eh, dunakun bani arsida hmm. umu ya bani arsida fa inna abakum isma'ila da rabiya yayi yayi yayi yayi manzon sama yana ziga su yana cewa ya ku bani arsida ku ci gaba da harbi dama baban ku annabi isma'il shi ma maharbi ne والشاهد في هذا المبحث abin da ke shaida ne a cikin wannan binciken ma ya hasu min ba'adun nasi min al-ighani fi umuri tarwiyya abin da ke faruwa a wajen wasu mutane su zaƙe shi ne al-igha su wuce gona da iri a game da shakatawa hatta ya kuna tarwihu huwa al-ghaliba har ya zama kawai shakatawa ita ce tafi a rayuwarsu bal kad yakunu al-asla fi hayatihi za su iya ɗaukar sama shine kawai abin da shine tushen rayuwarsu fayanasu bi zalika tarwihi sai ya zama ya nasu da wannan wannan wannan shakatawa wa ya husu ghairahu alayhi kullum wa'azinsa shine kawai ya zaka ka rika hutawa ka rika shakatawa ga wannan sa fa izanu biha ala ifratihi fi zalika al-amri idan aka fadakar da shi a game da wannan zake wanda yayi a cikin wannan al'amarin tazarra bi nususi tawhid fi sunna dama dalibin ilimi ne sai gan shi kawai yana kafa maka hujja yana neman uzuri ya kawo maka hujja cewa ah, gashi annabi sallama yayi kaza hmm? yanzu daga cikin at-tawihu anin nafs da mutane suka dauka mafi jama'a ya kwallace ya kalla a fili zai ce yanzu in ka tafi filaye bayan la'asar ɗin nan wasu matan kafin la'asar suna nan daga jerunan su. an cika fili wasu jajaye wasu baƙaƙen wanduna wasu ja wasu korayen wandina wasu masu ruwan kwai wasu masu kala amai duk gasu da za ka gani sun cika waje sannan bayan wannan zuwan da za a wani ya buga bayan an buga kuma ya je ya kalla a gidan kallon kwallo sannan ya kalla a waya sannan kuma ya zauna ya tattauna abin da ya kalla da wani ya musu in wannan wace rayuwa ce kake yi dan uwa ka tarar da rayuwarka rayuwa ta lalace da, babu albarka a cikin wannan rayuwa yanzu yaron duk da ya kai man san wasu wajajen ba yaron da din yana jin ya kai ss1 to ya gama islamiyya kuma inda za ka tsince shi shine filin kwallo da yamma in ka zagaya duka unguwanninmu to za ka ga ba wata unguwar da ba filin kwallo can ake zuwa a lalace muna cikin damuwa na ni yadda kani na da Allah ba wanda zai tambaye ni game da kwallo a wannan zamanin ba shi fata wata halasta har yanzu zuciyata ta kasa na tsadda ni kan wani ya tambaye ni kan kwallon in ce me yayi Allah ba yanzu ne ban taba faɗa ma wani ba in ce wai ka je kai kwallo ban taba ce ma wani yayi ba wa min hama ma baka daga ciki akwai abin da ya gabata wala shakka anna hadha min al aw at-tajahul wannan yana cikin jahilci ko kuma ka san abu amma ka danna sai shine tajahul wa bayanu zalika yadda bayanin haka yake annal asla fi hayatin nabi sallallahu alaihi jidd wal azima asali a rayuwar manzo shine daukar abubuwa masu mahimmanci da karfin niyya wa tawihu ahidu shakatawa bujuhuwa take yi wa huwa ma'a zalika yataqawwa bihi ala wazifatihi al'azimati fi dalalati an-nasi 'ala al-khair manzan sama yakan yi amfani da wannan ya karfafu a wajen aikinsa da yake mafi mai girma fi dalalatin nasi alal khair wajen nuna ma mutane alkhairi yanzu mutumin da ya shagalta da yawan bincike da karatu da wuya yake samun lokacin da zai motsa jiki kuma sai ka ga Allah ya tsara mutum tunda ba cin abinci yake da yawa ba sai ga ya daɗe ba ciwon da ya kama shi saboda kullum kallon littafi yake wa aizan ma a tarwihin nabi sama an nafsihi duk da cewa manzon Allah ta sama yana shakatawa faqad kana mawdiyan kulli bi haqqin haqqahu bai tauye ma wani haƙƙinsa ba yana ba kowa haƙƙi haƙƙinsa yana ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa wa min amthilati zalika qawluhu khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahlihi wanda yafi a cikin ku shine wanda yafi da yafi kyautata ma iyalansa ni na fi ta ma iyalaina a cikin ku falam yashghalhu tawihuhu an nafsi an alqiyam bi a'malihi al-khassati wal a'ma wal 'ammati lil umma shakatawar da manzon yake bata taɓa bata ci karo bata hana shi ta shagaltar da shi a game da tsayuwa ga ayyukansa da suka keɓance shi ba da kuma ayyukan da suka shafi al'ummarsa gabaki daya bal ta yataqawwa bi zalika at-tawihi kama taqaddama anifan isharatu ilayhi sai dai manzo sallama yakan yi amfani da wannan shakatawar da yake yi wajen karfafuwa kamar yadda aka yi nuni zuwa ga haka a baya da khilafi man ghallaba janibat tarwih sabanin wanda ya shagaltar da kansa ya rinjayar da bangaren shakatawa wa aba ya tuzarta wa ahmal al huquqa al khassata ya kuma yi sakaci da haƙoƙa ke bantattu bi ahli baiti iyalansa ba su da haƙƙin bi ba shi bi ba su ba aw al ammati lin nas ko haƙoƙin jama'a ga baki daya fa haddith an bihi an baitihi ka kalla wani zai fita da safata ya fita wani aiki yake yi ko zai yi lati sai ya ji ya tozarta gidansa wata biyi hukuki masuliyyati an auladi wa zaujati ya tozarta haƙƙin iya ƴaƴansa da matarsa kaza fi shi'unin nan haka nan ma al'amuran mutane min ihmalin liddawamin wazifiyyi ta hanyar sakaci a game da dawwama a aikinsa au tadhiyi amanatil masjid ko kuma ɗalibin ilimi ne gwamnati ta ɗauke shi a irin kasashen su ana biyan shi albashi na kula da masallaci amma kawai sai ya tafi in kana mu'azzinan au imaman ya ce ina laga ya ce yana filin kwallo akwai a can ƙasashen ina ladan ai yana filin kwallo ya tafi filin kwallo ina liman ai ya tafi filin kwallo sai zo da sauri musamman lokacin sallar magariba ya je buga kwallo ko kuma ya je kallo shi ba shi ya je bugawa ba to kun ga duk wannan abubuwa ne da ya wajaba mutane su makan su faɗa kai musulunci ya yarda da motsa jiki da kuma shakatawa ba laifi ka zaɓi kawai sai ka ce wannan ruwan na galma za ka zuwa ka zo na ka kalla amma da kifaye suna tsallakai ta kallon su yadda suke kallo suke tsalla ba laifi ba ne ba laifi ka je ka ka fita motsa jiki kana jogin ba laifi ba ne to amma kakka sa wannan ya zama shine yafi muhimmanci kamar haukar da ake ciki a yanzu da asuba za ka ga mutane ka bi cici duk ga sunan sun fito wai kasa mutu wallahi ke sun mutu ana karatu a masallaci ba ruwanta da karatu amma wani ana talla asuba wallahi zai cira ta ya fita shi ce sai wani ya awa likita ya ce mashi ya rika motsa jiki amma likitan likitoci ya ce mashi ya motsa zuciya shi bai motsa ba ba karatun ƙur'ani ba karatun sunna ya komai amma kuma kullum sai ya fita motsa jiki kaga ba daidai bane wannan amma ba laifi ba ne mutum ya danyi kayan sa ya tsara kayan shi wani zubin a cikin gida ma ka iya kayan ka kun ga tafiya kafan nan da nake renawa tafiya kafa to ba abin da yake ta motsa jiki ka saba ma kanka da yin tafiya a kafa a rana in kai na minti talatin ya ishe ka ya yi mishi yi ka minti talatin gobe ma ka yi minti talatin jibi ma wani zubin ka tattara kai na awa daya shi ce za ka zauna lafiya kalau alfawdawiyatu fi talabil ilm to an zo wajen rashin tsari a neman ilimi wa umuru ha wannan ya ci a ce a rubuta mashi littafi mai cin gashin kanshi alfawdawiyya fi talabi da ilimi rashin tsari a neman ilimi wa yahsu taqsimul kalam fi zalika zai yi kyau makakata magana akan wannan fa aqtati bi dhikri amrayni amma nan zan wadatu da ambatan abu biyu ma'a tamthili li kulli amrin bi iddati amthilati zan buga misalai amma zan yawaita misala wa yuqatu alaiha nadha'iruha duk misalin da na buga maka to kai ma ka kawo wani mai kama da shi ba laifi bane shine wa yuqatu al-amru al-awwal al-fawdawiyyah fi rashin tsahari a wajen halartar majalisi na karatu wa min zalika daga cikin irin wannan rashin tsarin anna ba'dahum idza lam yafham shay'an idan yazo makaranta aka fara darasi sai bai fahimci abin da ake yi ba a tashin farko fi awwali hudurihi lidar a farkon halartar sa darasi asabahu ihbatu sai rikicewa kawai da da jin rashin nasara kawai sai same shi fataraka darsa wa lam ya'ud ilayhi sai dai zuwa makarantar har abada ai ya je bai gane ba ina tunan wani yaro yana nan yanzu ya zama wani abu mama shi ta kawo shi ta riko hannun shi ta zo da shi yana secondary ss2 ta ce ga shi nan da Allah ita so take makarantar sojoji yake yi tana jin tsoron ya taso bai san addini ba ashe ko haka zai faru ta hada shi ce zo ya karatu da ni yana zuwa karatu wai da ya zuwa farko sai yi na zuwa sai je ce ma mama shi ai karatun malamai ne sai take faɗa mun ta ce ai ya ce ba zai iya zuwa ba karatu ce ke ai zama na malamai ba ce har ne ma karatun ba malamin bane balle ɗaliban wai ai kowa biyawa yake da kanshi kai za ka ja baki da kanka wai shine na malamai yana nan ko bai karatun ba har yanzu in ya ji wannan darasin Allah ya kaye Allah ya sa ya ji hmm, ƙwarai kuma wasu lashe kyauta kasratu tanakul yawan tashi tashi cirata min darsin ila akhar daga wani darasin zuwa wani darasi bila bila dhabitin muayyan ba tare da wata ka'ida ayyananna ba bal ashwa'iyatin fil huduri kawai rashin tsari ne a halarta au ta'ajjulin fi tafsir ko kuma so yake shi wancan malamin bai tafiya da gudu karatu daɗe ana littafi na. daɗe ana littafi da to sai ya tafi can inda ake goma sha bakwai ko inda ake dubu ɗaya a lokaci ɗaya sai ya je halin da muke ciki ke inda za a masa karatun da zai zama mahalin da zai je ba a dan da ke masa karatu ka iya ina eh, iya ka iya a masa tambaya a ja a ce biya ya fassara to ba zai je ba sai tafi inda za a tara littafai da yawa ya ta karatu da mai ganewa da wanda bai ganewa duka a ta gugawa da gudu ana ja ana gudu shi ke ya fi son wani Na yi ma ne yake faɗa yuhaki ba abu ashabihi shi yana kwaikwayo wasu daga cin abokansa ne fi wani wa giyadihi a halartarsa da rashin halartarsa fa mata ma hazara fulanun hazara ma'ahu in wani ya zo makaranta to shi ma zai zo wa in ta taghayyaba ma'ahu wa in ta gayyaba fa ma'ahu aidan in kuma dalibin in kuma abokin nasa bai zo makaranta ba to shi ma ba zai zo ba wa hal ana illa min huzayyata in gawat gawaitu wa in tarshud gawiyyi uh, abinda zaitu arshud hmm. kawai shi dan guzayya in guzayya ta shirye shi ma zai shiryo, in ta bata shi ma batacce ne la shirya ya ja'alu darsa arda kawai yana sanya darasi a matsayin wani abu ne da yake bujirowa ma ya ji ghayrahu min al-ashghal allati ta at-ta'khir aslan abubuwan da zai iya jinkirta su kuma sai ya sanya su zama su ne tushen rayuwar shi bal yasilu al-halu bi ba'dihim ila taqdim at-tarwih da'iman ala gobe ad kun ji ko akwai wanda zaka samu shakatawa shi tafi je makaranta me yasa ka zuwa makaranta wannan ya daidai da lokacin training din mu ne Wannan sai ya faɗa maka zai jin kunya wallahi ina fita motsa jiki ne daidai lokacin to shi yasa ya ci karo da lokacin motsa jikin mu kasratul biyaji yawan fashi wata sahuli fil da kuma takaci wajen halartar karatu ɗaliban wannan zamanin mutum zai zo makaranta ba za ka sake ganin shi ba sai kuma ko yau da asuban nan sai da muka yi da wani yau da asuban nan a makarantarmu sai sati uku baka gan shi ba sai kuma ka gaya da yau yau da na ce mai to sai ka zo da babanka na ce sai ka zo da babanka ka zo da babanka karatun zaure ba. mutum ya girma da gemin shi malami bai isa ya faɗa masa ujirin da zai sa ba zai zo ba kawai sai dai ka daina sa. ranar da ya shaƙi iska sai kuma ya dawo kai ga kanan aikin banza kake an ajiye mushi kai dole ka mushi karatu so da ka sai ya dawo sai ina ce masa ka je ka zo da babanka sun yana jami'a ina jin ma kila ya gama mimma ya tarattabu alaihi fawatu kasirin min abinda zai biyo bayan shine ya rasa fa'idoji da yawa fadlan an adam alfahm almutarabiti limawadi'i ad wallahi yan uwa akwai abokanan mu da muka taso tare da su Allah ne shaida ba ina faɗi bane a matsayin cika baki irin wannan matsalar ta haifar musu har yanzu lam ya tarattab lahum darsu ko lam yuhassilu ilman har yanzu kana maganar malan karatu ba za ka ce su zo su maka wani abu ba kuma yanzu na inda ayin karatun suke amma wannan matsalar ita ce ta shafe su akwai ɗaya daga cikin yan uwa yau zai zai ce maka ya gano akwai wani malami a jushi can zai je eh, sai ya tafi kwana biyu sai zuci ai ya gano akwai wani adakaci zai ji kuma na jushin nan fana nan zai daina zuwa wajen shi kuma tafan da yake yi a can su zai zo ya sa a nan to me kenan ba laifi wancan zai baka na hau shi kaɗai ya baka to tafi wajen wani kuma ya baka usulul fiqh tafi wajen wani ya baka fiqh tafi wajen wani ya baka matsalar hadith tafi wajen wani ya baka ilmul qira'at ba laifi bane wannan da haka ne kake jin ana ba da labarin cewa yana da malami kaza yana da malami kaza har ma a rika tafsiri sai ka ji an ce akhadha an-nahwa an wa akhadha as-sarf an wa akhadha musalla hadith an hatta littafin kwara ɗaya magabata in kun karanta a wajen malami to sukan faɗa ce ya karanci kitabut tauhid a wajen bin ko ya karanci kitabu tawhid a wajen ashir muhammad ali ibrahim muhammad ibrahim bin ibrahim ali sheikh ko makamancin haka to kaga wannan ba ki bai amma ka zama iri yau wancan ka zo wajen wannan malamin gobe kuma ka leƙa ka gama jin ɗanɗanan shi ka zama zawaki ba gama karatun kai ba ba yaye kai ba ba sauka kai ba ba gama littafin aka yi ba kai kuma sai ka daina zuwa ne yasa tun farko ka zo bai kamata tun farko baka gama bi shawara da ranka ba kansu in ka gama shawara da ranka to daga nan sai ka zo kuma shawarar da za ka yi da ranka ranka ya tabbatar maka in ka zo za ka dawwama ne sai abin da ya ture ma buzu na Allah shi kyauta kana jin malam ibn qayyim da yake cewa shekarun su goma sha biyar da malam ibn taymiya da malam ibn taymiya bai rasu ba zai gudu ya kale shi ne bai gama sha ba shekarar shi goma sha biyar ko goma sha shida tare da shi aka tambaye shi kuma aka ce wace rayuwa ta fi albarka a cikin rayuwarsa ya ce haɗuwarsa da malam ibn taimiyya domin shi ya nuna mai sunna malam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala malami ne da yake bid'a da da kan ya faɗi amma Allah ya haɗa shi da malam ibn taimiyya ya makale masa sai da ya zama in kana magana ɗalibansa ba ɗalibi mai albarkarsa duk cikin ɗaliban ibn taimiyya ba wanda ya kai ibn qayyim albarka a cikin ɗalibansa tunda ilimin sa yake ka tatacce mala ibn taimiyya shi in ya tashi kindirmo yake badawa kindirmo da kuma man a ciki to wasu in suka sha sai su ce kasa haɗewa to malamin kai sai ce a ah, ku dakata ku dakata ai bari a zuba siga sannan akwai ni diluta bari mu san samu wani abu da zai dilutin din wannan kindirma sai ba kawai zai kaji kana sha ya zama yagwai ya zama yagwai sai ka sha to haka yi ibn qayyim yake shekarun su goma sha biyar ko goma sha shida da malam ibn taymiya Allah ya karɓar ran ibn taymiya har a gidan yara suna tare kama shin ƙarshe da aka yi aka kashe shi ya rasu tare suke a gidan yari aka sallame ibn al-qayyim wani lokaci shi yake fita ya zai nemo masa takadda takaddun da zai yi rubutu shi sa hatta ilmomansa da aka samu na gidan yari shi ya fito da su kaga wannan yana to mu kaga sai mu kalla ya nake yau amma wannan matsalar ta kasar tulbiyari ba karamar musiba ba ce ga ɗaliban wannan zamanin ishghalu nafsihi bima la yanfu asna adda to kaji wani kuma mutum ya shagaltar da kansa ga abin da ba zai amfana ba a lokacin da ake darasi min fuduli nazri kawai zai ta waige waige ana karatu yana waige au kasrati harakati ko ta motsi haka nan kawai ka ganshi yana ta motsi ya taba kamar dan karamin yaro au abatin bil qalami ko kuma ya ta wasa da biyu awul jawwali ko kuma ya dauko waya ma kawai sai ya makalata akwai wanda ana darasi suna suna chatting ko kuma yana kallon whatsapp ne kuke ce miki facebook a masallaci wani aka sa a waya ana hudu ba juma'a hudu ba juma'a shi kuma yana kallon kwallo shi wanda ya je ya ɗauko ɗin bai kyauta ba yayi yi ya aka yi iya ɗaukowa kuma ya tona ma dan uwan shi a cikin shi kuma wanda ya aikata haka shi ya fara yin laifi dukkanin su masu laifi ne aw ghairi dalika ko makamancin wannan wa qad yashghalu ghayrahu bi fudul kalami wani zubin ba a gefe kawai zai ga yana shagaltar da wani na kusa da shi ya halaka ya halaka bi na kalalace ke irin sa ake ce musu bi na kalalace aw katrati harakatin tu'assiru ala man khalfahu ko kuma ya kan wasi ta yadda zai cutar da wanda yake bayan shi aw man bi ko kuma wanda yake gefen shi ya hankali wancan ya tura wancan na gaba kasratu akwai an huduri da yawan lati yawan makara a halartar darasi wa hadhihi sifatu qad tuharrimu وهذه الصفة قد تحرم bal satahrimu sahibaha kaseeran min alkhair wannan sifar talaki tana haramta ma ɗalibi da yawa daga cin alkhairi. ko ba zai gane wannan ba kenan gaba saboda da yawa za a yi wani abin a shimfiɗa bai zo ba ba da shi aka yi yanzu da za mu fara wani darasin ba sai da muka shimfiɗa kan malamin ba to duk wanda ba a fara da shi ba ga shi ce in ka ce ai zan ji a waya to daidai kake da wanda ya ji a baki na waye wani zubin da zaka tana tirife ko ba ka take ba sai ka ji kai tana tsallake tana cire kalmomi ko ba yake cirewa oho to amma ni baki na da na faɗa yayi tirife kaga bai yi ba بل وقد يكون التأخر طبعا له في مسيرة حياته والله لك إن متن يسابع بسيتي إذا متى أبيع أغايوش Ka عليه في طاعاته الواجبة فضلا عن المستحبة هل يمت da أبن ديشا في ya تدعى الله تتيلا kai har abin da ya shafi abin da ya shafi da abin da ya shafi mustahabban balle mustahabban da ya saba kuma manzon sama ya faɗi ai wala yazalu ahadukum yata'akhkharu hatta yu'akhirahu Allah 'an al-jannati wa innahu lamin ahliha dayan ku ba zai gushe ba yana latti har sai Allah ya nisantar da shi ya jinkirta masa shiga aljanna alhali yana cikin yan aljanna hadisi ne yana cikin ashabu ashabu sun ruwaito shi a gaba gaba al-Imam Abu Dawud da sanadi sahihi na gaba adamu listi ijari li huduri darsi badniyan wa zihiniyan mutum ya ki shiryawa wajen halartar karatun a jikinsa da kuma kwakwalwarsa fa amma zihiniyan amma a cikin kwakwalwarsa fa tarahu la yuhaddiru lid darsi sai ka same shi ba zai shirya ma darasi ba qabla hudurihi ilayhi kafin ya halarci darasi wala yuhadi'u ba muraja'a wallahi wani zubin kana karantarwa a wannan zamanin sai zuciyarka ta nemi ta buga matsalar da baka taba da ta za ka yi tambaya a kasa ba ka amsa ba kuma kai baka tattake ta wallahi ce sai a shiru ba wanda zai baka amsa ni dai ban san yadda wani yake je a ran shi ba in yi ma mutum tambaya kasa ban amsa ni dai ban san yadda wani yake ji ba amma ni kam da za a auna ni daidai lokacin da zan yi ma ɗalibai tambaya su kasa ba da amsa to Allah kaɗai zan abin da ya fara a cikin zuciyata ina jin zanga-zanga jini da tawaye da jinina yake a cikin zuciya ba karami ba ne su ba kyau haka rashin rashin kula da darasi bala'i wala yuraji'u ba muraja'a wa yata'ahadu ma sami'ahu ba'dan sirafihi minhu sannan kuma baya lura ya kula da abin da ya riga ya ji bayan an tashi darasi ga littafin wani in ya masa haka zai je jumping ɗinsa shi shikenan sai wani darasi sai nemo sai sake nemo littafin ya zo da shi wa amma adamu istijadil badani amma rashin shiri na jiki fatarahu ya ati ila darsi in ata wa huwa mujhadun munhaq in ya tashi zuwa ba zai zo karatu ba sai ya gajiyar da kansa ya riga ya karar da karfinsa a wani waje can daga nan kuma sai ya zo kai ya baka in ya zo da ka sai ya ta wasu abubuwan da kana kallon shi kasan ba ɗalibta ya zo yi ba بسبب كثرة أشغاله سبب يوم أي كنسا وإجهاد لنفسه دكما يدي يجي يد كنسا في أمور يمكنه جعل كثير منها أتكن الأمر الذي يساد يوى دك تكنس أو أكثرها قوم في يوم جنس في أوقات أو سلوكتا لا تزاهم راحته البدنية وند وذات شكره دهوتا وشتجكيبا عند حضوره للدرس على وقت الذي حلبت درسه shiri ake ma makaranta za ka zo makaranta ka mata shiri daga cin abin da ke taimakon mutum in zai zo makaranta in ya san ya gaji to ya wanka wanka yana cikin sirri na dawo ma da mutum karfinsa wannan a sunna haka yake eh, wa huwa an shatu na huli la'auda haka manzo sama ya faɗi ko haka manzo sama ya faɗi idan mutum ya tara da iyalansa zai koma to ya wanka wankan an shatu na huli la'auda to kaga ashe duk wani abu da za ka yi ashe idan ka gaji in kai wanka yana da maka da ƙarfinka ko gajiya kai kai wanka baccin ya fi daɗi in za ka kwanta kai bacci saɓanin wanda zai zo kawai ya kifa nuna hmm, ba shi ne dukun-dukun ba zai ji daɗin bacci ba wa min al-asbabi aiban hmm, haka ne ko ومن الأسباب أيضا قلة النوم وكثرة السحر daga cikin abin da ke jawo wa mutum ba zai zo makaranta ka ganshi da annashuwa ba da karsashi rashin bacci da kuma yawan hira wai ta'akkadu hada fi durus sabahiyya musamman ma darussan asuba darussan asuba ko zai ga mutum ya zo yana ta bacci فتراه إذا ما حضر إلى الدرس مستغرقا في نومه إذا كجنشي يا زوم كرنتا جنشي يا ينس وأتكم بتشنشي أو تراه يخفق برأسه هو هنا تهكذا قي هنا جنجا لاوع ويغالب نفسه سنكم هنا رجاية كانت abun kunya shine ko malam Suleiman da kuke daukan wannan kuna tona ma mutane asiri taimakon su kuke ne ko me Allah zai ba ku lada irin masu baccin nan da kuke haska su a sa su a talabijin wani wallahi haka ranar da kawai an dauke shi nan wannan malam ƴaƴanka su ga wannan wallahi muna zaune da yara muna kallon talabijin in suka ga wannan sai su ta abubuwan ta kai su ta faɗin maganganun da ba su da daɗi ko ba za ka hana su ba to ka hana su sun ga abu sai eh, haka hana su ka hana su ta kalla amma inda sun gani sai sun faɗa akwai wani karatu da yara suke kalla da yawa wani na nan kullum sai bacci sai ce gane bacci gane bacci gane bacci in yau da yi bacci a ce la da yi bacci ba can zuwa an jima sai a ce wani ya ce ya yi sai can an jima sai ce ai sai ya fara bacci kuma kullum sai an hasko shi saboda bayan malami yake zama har da kujerar shi irin wanda ake jera ma kujerun nan bari zai inda yana wasu fitawa kawai wasu su gane teburi ga shi an sa karatun malami malami na baya na gaba su kuma an sa musu kujeru kawai su ta bacci ba yadda za a cire su ba a hasko su inda yana kiran sallah oh, tana da sirri <laughs> ta kasuwan mun ba ta san hannuna kaga mai ita ya zo ya latsa ta latsa na mun ji to kun ga wannan gaskiya musiba ce gaskiya musamman karatu tukan masallaci tsakani da Allah abun ba daɗi kuma ba kyau kuma wallahi ana ɗauka ana nunawa a talabijin baka san iyaka waɗanda za su kalle ka ba ba mutunci ba ne wannan so da kadi yadda mutum da kai bacci a makaranta musamman ana daukan nan wallahi haka fa yadda kuka ga na lissa na siffanta muku in haka ba za ka yi kawai ya bude bakin shi wani kaga ya kwanta kawai ya kifa a masallaci da ana nunowa ni na ganin mutum ya kamata masu daukan ne ya kamata su ko dai a daina ma hasko wannan ne kawai a rika sa malami shi kadai kawai ya gama darasin saboda rufin asiri ana nuna a yanke ta yi wani ba zai yanko ba yanzu malami na bayan ya za ku koyince shi yana bayan malami yana bacci a tashe shi <laughs> to ana ciki sai a ji an tashe shi kowa Allah zai shirya shi zai ne ne Wada dawa'u kulli tilka al maganin dukkan waɗannan matsalolin cututtuka ba da tawfiqin Allah ta'ala bayan mutum ya nemi dacewa ta Allah huwa mura'atu tartibi wa tanzil fi awqatihi wa umuri mutum ya kula da tsari a wajen lokutansa da lamarransa tsakani da Allah wannan shi duk karatun da ka san zaka je to ka masa shiri za ka je shi ne mafi shi ne rayuwarka ba wani abin da ɗan adam zai yi da ya kai ilimi a rayuwar shi to yamma wannan ilimin in zai je shiri kun ji shi ne al'amari na farko alfaudawiyya fi huzuri dar al'amuru tsani alfaudawiyya fi ƙira'ati rashin tsani wajen karatu wa min suwari ha daga cikin mutalanta, mutalan wannan rashin tsari. a wajen karatu adamu li'tinai wal mashwarati fi ikhtiyari kitab al ya zama dalibi din littafin da ya ga dama sai runguma baya neman shawara baya neman zabi baya neman shawara na gaba da shi a cikin malamai wani littafi ya kamata in siya fa masalan qad yakunu muhibban li naw'in min al ka kat tafsir sai kaga dalibi ya taso Allah ya sa shi yana son wani nau'i na ilimi kamar tafsiri فيختار كتابا من كتب التفسير يقرأ يا فارغ يذاب الكتاب التفسير إذا كان تشين لفرقه فيبدأ بقراءته في فارغ تاش وقد يكون ذلك المفسر ممن من يسهب في إيراد الشواهد النحويه والبلاغية أمر ينزل يمتن زي فارغ وين تفسير في جيسين أو تفسيرا التحرير والتنوير نعل العلامه ابن عاشور يتشيد شيء في تفسيره wallahi tadkhulu bila fa wa takhruju bila fahmi ba abin da zaka gane saboda yana tafsirin ne a tafsirin maqasid in baka sha usulul fiqh ka boshi ba to ba zaka taɓa gane abin da ibnu ashur yake fassara maka na aya ba sannan wani malamin zai shiga wani littafin sai malamin ya zama ne limman yusibu fi irada shawahid an-nahawiyya yakan yawaita wajen kawo hujjoji misalai na nahaw wal balaghiyyati da misalai na balaga kaman abu kaman kaman Abu Hayyan al-Andalus a tafsirin sa al-abun al-bahr al-muhit ko kuma kafin sa al-wahidi a tafsirin sa al-wasit ba za ka gane mutum ba zai gane ba wa yuksirul kalama haulaha kuma ya yawaita magana a kansu ya hiya ma'a azumi ta hafi tafsiri duk da girman fa'idojin hau da balaga a tafsiri bi khassatin a keɓe wa bi ne bi amma sannan kuma ga waninsa a gabaki daya la yudriku ha kullu ahad ba kowa ne ke fahimta ke riska fa'idojin da ke cikin irin waɗannan littafan وقد يكون ذلك المحب للتفسير في أول مراحل الطلب زي إيواني سن تفسير نا أمتا كم بقوه كنمي من إذني فيدخل عليه ذلك الأمر سيوى أن اللمرين يمتنوي فيترك القراءة سيوى سمم سندية زي ينك كراتو كينا يدين كراتو أو ينقطع عنها مدة فوقم ينك لوكتي من أو يدين كراتو ولو أنه رتب أمره da a ce ya jira ya tsara al'amuransa wastashara ahlal dirayati ya nemi shawaran matana a wannan fannin bizalikal ilmi na wannan ilimin wa khassatan a keɓe wa ya ammatan la arshadu da sun shiryar da shi bi tawfiqin lahi ta'ala da dacewa ta Allah madaukakin sarki ila ma madarika. madarikahu abinda zai dace da kwakwalwarsa da fahimtarsa za ka tace sai ka je wajen malami ka ce kana son kai tafsiri kake so sai ya maka ma tambayoyi ya girman karatun ka yake ya karatun ƙur'anin ka ka yi hadda hmm? me ka haddace na cikin alƙur'ani me ka sanin larabci duk sai ya maka waɗannan tambayoyin in dai ya gama maka waɗannan tambayoyin sai ce to tafsiri kaza ya kamata ka fara da shi tafsiri kaza shi ya kamata ka fara da shi kuma cikin ikon Allah idan ka ɗauki wannan shawarar tashi za ka zama abin da ka zama wa mislu zalika daga cikin irin wannan misalinsa, sa annahu qad yabda'u bi qira'ati tafsirin yuksiru mu'allifuhu min sardi riwayat ad-da'ifati wal mawdu'ati mutun yaje ya dauki tafsiri kaman tafsirul tafsirin al-imam al-qadi al-baydawi wanda yake yawaita kawo hadisai da riwayoyi wanda suke masu rauni har da na ƙarya wa zalika al-mubtadi la yubayyizu zalik shi kuma wannan da ya fara tafsirin yanzu baya iya tantance kissa ingantacciya da wanda ba ingantacciya ba baya tantance hadisin da bai inganta da wanda bai inganta ba wa huna mahzurun azim kaga wannan abu ne wanda ake gargadin sa a kansa mai girma mutum ya je ya dau littafin da ba a tantance hadisansa ba a tantance riwayoyinsa sai mutum kawai ya zo ya ce shi zai koya da kansa matsala wa huwa annahu qad yanqulu tilka riwayati bi ghadfiha wa tamimiha zai iya ruwaito wannan riwayoyin ya ci su ya bada labarin su bi ghadfiha wa tamimiha da kanjamammun su da masu kibar su wa yasruduha ya kuma rika koro su fi ma ya hadu min almajalisi a cin abin da yake halarta na majalisai au fi mihrabi ko kuma idan ya zo zai yi wa'azi a ɗakin masallacin shi in kana imaman in limami ne au ala bari ko kuma limami ne ma na ranar juma'a kawai ya haye bari ya ta kawo hadisan ƙarya in kana khatiban in hudu ba yake wa huna ya al-khatm to anan ne lamarin musibar zake girma fi na shi kadhib kun ga ya yada ƙarya ke wa tawqi'i da'irati kuma ya yalwata farfajiyar ƙarya wala yashfa'u lahu salahu min niyyati kai ya yanzu ci aini da kyakkyawan niyya ne ba zai cece shi ba kyakkyawar niyyarsa ba za ta cece shi ba fal'ajalatu huna mazmuma kaga gaggawa a bar zargi ce falau annahu rattaba qira'atahu da ya tsara karatunsa wata ala ahli ilimi ya tambayi ma'abota ilimi amma yunasibu Abin abinda ya dace da sa, min al-kutubi na littafai lana fa'anastahu wa ghayrahu to da ya amfani kansa da waninsa bi nashr al-ilmi wa husul al-ajr ta hanyar yada ilimi da kuma samun lada duk abinda yi na fara karatu ko nemi magabatan ka nemi malamai su faɗa ba ce littafi kaza ya kamata ka fara da shi wannan kun ga ana faɗa magana ne akan alƙira'atul khassa alƙira'a alƙira'a shakhsiyya mutum karatun da zaka yi naka na kanka to ina gaban ina ga kuma zaka je gaban malami kai zaka je ma malami da littafi ka ce ga littafin da zaka karanta shi a gaban shi ka bari ya zaba maka wannan ita ce tarbiyya ka bari malami ya zaɓa maka littafin da za ka yi kuma wallahi ko ka iya shi ka yi haƙuri za ka ga albarkar da za ka samu wa min suwarin daga cikin misalai na rashin tsari fil qira'ati a karatu adamu tartibi waqtin aw awqatin muayyanatin lil qira'a mutum ya zama bai tsara lokaci ke bantacce ko lokuta ke bantattu da zai rika karatu ba wa bi khassatin tilka al qira'ati allati tahtaju ila ta'ammul wa nazar musamman ma irin wannan karatun da ke buƙatar kula wa nazar da bincike wa ta'annin da natsuwa ka qira'atil mutuni aw shuruhiha kaman karatun matanuna da shabuhansu duk littafin da za ka karanta to yana buƙatar ka natsu bal hatta alqira'atu tanwihiyyati kai hatta karatun da ake na shakatawa kal qira'atu fi ba'd kutubil adab kaman karance karance a littafin adabi su kansu suna buƙatar a feta ka ka san littafin da za ka karanta yanzu idan mutum ya je kawai zai ce shi alfu laila wa laila zai dauka ya fara karatu da shi kaga littafin adadi ne kaga duk da abin da ke ciki na batsa ƙarshen abin da mutum zai yi shine na farko dai tsawon kistoshin da labaran na biyu kila ka zama baka fahimtar wasu kalmomi na uku in ka zama ka tsallake waɗannan kadarkan guda biyu kadarko na uku shine ɗabi'a ka ta lalace a karatun littafi ka je kana karanta littafi kuma ka fito ka lalace ka zama wani ɗan duniya in kuma an ba a ce dan iska daga karatun littafi shi ce na zai mutum zama dan iska kaga an samu damuwa to hatta littafan adabin adabin sai an sai an tantance maka su an ce maka karanta wancan kaka karanta wancan awi tarihi ko kuma littafan tarihi su suka fi haɗari da yawa waɗanda suka halaka a cikin shi'anci littafan tarihi ne waɗanda ba su da ba a tantance su ba suke karanta shi kuma ana karanta suna karanta suna kuka ba su sun halaka ba awi saqafatil amma ko kuma littafan da ake ce musu general study irin littafan da zaka zo kana karantawa dan karuwa da wani abu kamar littafan da ake karantawa kasan dokokin kasa hmm, dokokin hanya da makamantansu idza lam yaj'al allaha hazzan min tartibi waqtiha idan mutum bai sa mutu raban su na lokacin su ba faqad la yastash'uru fa'idataha zai yi wa ka karanta amma ba za ka gane fa'idar ba aw qad yansa kaseeran mimma qara'a ko kuma kana karanta amma kana mantawa wa ya'jizu an istihbarihi idza arada al-istishhad bihi mutum ya gaza ya kawo su a lokacin da yake son ya kafa hujja da su duk wannan yana ciki ke ka zaɓa wamin tsorin faudawiyar tafin ƙira'ati daga cikin misalai na rashin tsari a karatu kasiratu ta na ƙuli bai na lukutu allan allah a cikin littattafai fatararu idan ba da a fi kitabe idan ya fara karanta wani littafi sun mauka a fi yadda yi an sai ya sake samun wani littafin zai cakke shi tarakal awwala ila tsani zai kyala na farkon ya tafi na biyan fa'iza ashkalat alaihi kalimatul fisani idan kuma yana karanta na biyun sai wata kalma ta ya kasa gane ta waraja ila bayani ha ya koma zuwa ga inda yake tsammanin zai samu bayanin tafi fi kitabin salisi a littafi na uku tarakal kitabar sani ila salisi sai bar littafi na biyun kuma ya cafke na uku wa haka za kullama rama saidan hakanan duk lokacin da ya nemi wani farauta wata bi'ahu sai ya ga waninsa a akhara sai ya ga wani taraka sai ya kama wancan kai ne kana son ka kama farauta ka ga zomo ka fa bi shi sauran iska tarke shi sai kuma ka ga gada sai ka kyala zomo ka kama gada kana cikin gadan nan sauran iska kama ta sai ka ga barewa sai ka kyala gada ka kama wuri ka koma wajen barewa ila hayyan mata maka ba za ka ko tana ba za ka dada ita gidanka ba to haka ɗalibin da ya zama bai da tsari yake وهكذا يرجع خالي الوفاض mun منحك kuwa haka nan mutum zai dawo ba abin da ya samu sannan kuma karfin shi ya kare wa min jamili ma yuzkaru daga cikin mafi kyawun abin da za a ambata nan ma qala hu imamu jama'a al-misri abinda babban alƙali ibnu jama'a al-misri ya faɗi a cikin littafin sa tazkiratu sami'i wal mutakallim fi adabi abin nan alim wal muta'allim littafin ya kangibe yake cewa wa nassu kalami ga yadda magana ta ta zo wa kadhalika yahzabu al-muta'allim fi ibtida'i talabihi haka nan ɗalibin ilimi a tashin famfan neman ilimin sa ya guji min al-mutala'ati fi tafariqil musannafat kakka zama kana leƙe-leƙen manya manya littafai mabambanta fa innahu yudhi'u zamanahu wallahi zai tozarta ma lokacinka wa yufarriqu zihnahu kuma ya wawwatsa maka tunaninka dalibin ilimi a hadisi baka zauna gaban malami ka karanta umdatul ahkam ba amma kana duba fatul bari kana duba umdatul qari hmm kaje ba za ka gane kana duba shan muslim kana duba al-mufhim na na na na na na na na Abu al-Abbas al-Qurtubi ba za ka gane komai ba a'a mutum ya shagalta da karantar mutum da su ake jinuwa su ne kuma za su mai da kai ka zama malami bal yu'ti al-kitaba alladhi yaqra'uhu aw al-fanna alladhi ya'khudhuhu kulliyatahu hatta yutqinahu Abin da ake bukata ai mun kai ƙarshe shine da inji ibnu jama'atul al-misri abinda ake bukata shine dalibi ya ba littafin da yake karanta ko fannin da yake ba karantawa yake karatu a cikin sa kulliyatahu ka dauki kanka gabaki daya ka bashi in yanzu wannan littafin da kake karantawa to ka zama ka bashi sai ka sauke shi tsakaninku da Allah ya kuke ganin mutanenmu malamanmu da suka yi karatun zaure ya kake ganin su yana zaune yana kwance za ka faɗi wani abu ka karanta su wannan ba cikin littafin ne yake ba ko ka kafa hujja kuma ba zama fa ya haddace littafin ba zai ce baya cikin muktasa ya ce baya cikin akarabu wannan magana da kai ba ta cikin akarabu ko ka ji ya ce ba ba ta cikin makamatul ne ko ya ce maka dan dure da bai faɗe ta ba saboda yadda ya zauna lokacin da yake karanta littafin dikin dikin dikin dikin dikin haka yake bin sa kowace kalma ta ya san da take nufi ji karatun da take وكذلك min at-tanaqqul min kitabin? min at-tanaqqul min kitabin ila kitabin min ghairi mujib haka nan ya wajaba gare shi ya daina tsalle daga wani littafi zuwa wani littafi ba tare da dalili ba fa innahu alamatu dhajar wa adam wa fa innahu alamatu dhajar wa adam al-iflah fa innahu alamatu dhajar wannan na nuna alama ce ta ya kosa da karatu ya kuntata da karatu kenan ko wa adamul islahi hmm? fa innahu alamatu dhajr wa adam al kuma wannan alama ce ta nuna ba zai samu babban rabo ba ba zai samu rabon ilimi da yake ba saboda haka ƴan uwa wannan babun a cikin littafin nan ba abin da yake shi muhimmanci kuma na tabbatar da ya zama mana bulala tumagiyar hanya ta da yaro ta ɗe babba wa ma ubadi'u nafsi saboda haka waɗannan tsare-tsaren da malamin ya faɗa ba ƙaramin mahimmanci suke da su ba mu yi ƙoƙari iyakar bakin ƙoƙarinmu mu ga mun aiwatar da su a aikace mun sa su a cikin aiki abin da ya garge mana gargaɗi mu ministance shi abin da ya ba mu shawara na miyi miyi mu kwatanta da haka ne za mu samu nasara kuma wannan shine ƙarshen mu a yanzu na shida kenan sau ka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai kuma abin da Allah ya yi amma dai mun kai sauran abin da ya rage bi da yawa saboda haka muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci kuma muka kawo ƙarshen wannan zama muna addu'a ga waɗanda suka shirya wannan abu musamman malam jamilu Allah ya taka masa da alkhairi sannan kuma da kuka zo kuka zauna aka wannan darasin Allah ya sa mana albarka duka gabaki da a cikin abin da muka yi kurakuran da kuma muka yi na fassara ko na buga misali ko kila muka faɗi wani abin da ba daidai ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya fi mana kada ya kama mu da wannan ba da gangan muka yi ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in